kadiya nukatan sawa nkatan insha nkatan man bawo yali mini labo da klushin ka dawo mana ndauna aina to gade tun da tan ya suka so mini kai ke su ban su tun insha muka dalbin ya man ban shimbi ka tan so ta dawo mana mu baka dalbin ya man ban shimbi a a ka kan yirin noro sawa su lo sawa bawo ya saukarai giwi su kan lo giwi ru bawo ya giwi ro Aa ah, ka kirga su kimi ya ndo ba zakin kirki